Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aishatu Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. To idan masu sauraro suna biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki a makon jiya. Mun ɗauko batun cutar kansa da ake kira daji ko sankara wanda a halin yanzu ta zamo ruwan dare saboda yanayin cutar da yadda take kama sassan jikin bil'adama ga kuma wuyar magani. Cutar ta kansa a cewar hukumar lafiya ta duniya ita ce ta biyu da ke haddasa mace-mace a duniya wanda aka kiyasta akalla ta yi sanadiyar rasa rayukan mutane miliyan shida ko kuma akalla ɗaya cikin shida na mace-macen da aka yi a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. To Dr. Mubarak Labaran Liman na kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli da ke Zaria a jihar Kaduna ya ɗauko mana bayani akan rabe-raben cutar sai lokaci ya ci mana. Yau za mu ɗora daga inda na tambaye shi ta yaya mutum zai gane abubuwan da ke damunsa cutar kansa ce. Yau wato masha Allah Hajiya Aisha wannan tambaya ce mai kyau. Mm. A wato akwai gwaje-gwaje daban-daban mm. wanda ake iya yi a tabbatar da cewa wannan ciwo cutar kansa ne kuma kafin maybe na dan yi bayani zai kyau mu kira hankalin ko mu wayar da kan mai sauraro ko mm. ah, mai sauraron mu a ah, wato ita kanta kansan tana da mataki mataki ciwon mm-hmm. akwai kamar mataki na ɗaya akwai mataki na biyu akwai mataki na uku na hudu har mm-hmm. zuwa mataki na biyar To wannan matakan mm. a kowane mataki ana iya ganewa akwai gwaji da ake iya yi mm-hmm. na daban wanda zai iya nuna iya gano wannan cutar kansa. To amma musamman mu a kasashen mu nan masu tasowa da ba mu mm. samu ci gaba. Yawancin gwaje-gwajen da ake iya yi a gane cewa cuta cutar kansa ce mm. to sai cutar nan ta kai kamar mataki na uku na hudu ake iya ganin ta. Su ne irin gwaje-gwaje akwai gwaje-gwaje kamar da ake iya yi na jini wanda za a ɗauki jini a duba akwai gwaje gwaje-gwaje da ake yi na hoto mm. kamar x-ray da kuma su kamar mri da radiography mm. akwai kuma gwaje-gwaje da za a iya yi na za a ɗauki yanki ko ɓangare na inda yake yin ciwon a mm. yanka wanda ake kira kamar biopsy za a je da shi ɗakin bincike a yi gwaje-gwaje a duba a gani a menene yake cuto wannan zai iya tabbatarwa cewa eh wannan abin cutar kansa ta shiga ko kuma cutar kansa ba ta shiga ba to abin babban damuwa shi matukar cutar kansa ta kai wannan mataki na uku ko na uku to tana da wahalar magancewa eh abu ne mai matukar wahala a iya maganin ta ko kuma a iya warkar da mutum daga daga cutar to yawanci kuma a wannan wurin ne ake iya ganin ta sai da a matakin farko da mataki na biyu mm. yawanci ma shi mara lafiya bai sanin ma wani abu yana damun shi da wuya ya ji wani kora raɗaɗi ko wani damuwa ko sauransu mm. kuma ko da ma ya ji wani abin nan ya je asibiti musamman a mamunin kasashen masu tasowa mm. ba mu da matakan bincike a wannan matakin na ɗaya da na biyu da za mu iya detecting ɗinta da wuri mu gane ta da wuri to wannan shi ne ma babban umar a ba'isin da ya sa muka fi tafiya akan cewa mu a nan Bangaran. babban abin da ya fi mu mai da hankali a kai shine za mu kiyaye kanmu daga kamuwa ma daga cutar gaba daya. Gaskiya ne. To um, likita tsadar kayan ne ko kuwa ilimin mu ne bai kai nan ba ko koya abin yake ne da ba mu da wannan um, kayan gwaji na mataki na ɗaya na biyu. Eh, wato eh, abu ne gaskiya ya kashi wajen kashi za iya cewa biyu ko uku. Mm. Akwai gaskiya ba kawai tsadar ba eh, kayan mm. bane. Mm-hmm. Shi su ko su ma kasashen da aka samu ci gaba. Eh, suna da wannan eh, challenge din na misali mm. akwai rashin wayar da kai na jama'a na misali rashin tsari mai karfi na kiwon lafiya abin ne mm. da ke so shi mm-hmm. wanda idan akwai tsari mai karfi na kiwon lafiya wanda ko da yaushe mutum kan je asibiti ana mai gwaji kamar mm. tsakanin lokaci zuwa eh, lokaci. kamar wata wata ko a ce duk wata uku. Ba wai dan bai da lafiya ba. Mm. Ko lafiyar shi kalau amma ana bibiyar lafiyar shi ana mai gwaje-gwaje daga lokaci zuwa lokaci. To a nan wayar da kan yana taimakawa a iya a ganin abin nan da wuri. Mm. To amma tabbas kamar daga shan tsadar kayayyakin mm. iya da rashin kayayyakin yana daga tasiri. Sabida misalin da ran muke wanda ya fi zai fi saurin fahimtuwa yawancin wannan tests da ake iya yi wanda za a iya gano ta a wannan mataki na ɗaya da na biyu ana iya cin su ne a kamar ɗakin bincike na irin a wanda ake kira biotechnology labs mhm. wanda su ne kamar irin ɗakunan binciken da ake yanzu na wannan cutar covid wannan corona da take ta'addaban mutane in kika duba lokacin da corona nan ta zo a yi kusan yawanci ba mu da ɗakunan binciken ya tantance ta da gano mm, ta an ta su a kai to mm. kafin su dai eh, jama'a su taimaka da kuma gwamnati yawa an daɗe ma akwai jihohi da da ba su da shi kwata-kwata to irin wannan ɗakunan binciken ba mu da su gaskiya mm. kuma ba mu da su inda ma ake da su zaki samu ba su wadata ba ba su isa ba saboda mm. tabbas kayayyakin da ake bukata a dakunan binciken suna da tsada matuka kuma a ba wai kawai injinan ba mm. su kansu kayayyakin da za a dinga suwa na wanda ake amfani da su ya tafi da gidan kwanu za a amfani da su yau a gobe a ƙara suwa suna da tsada matuka to amma dai babban dai dalili shine rashin tsayi na kiwon lafiya mm. mai karfi da ba mu da shi da kuma rashin ilimin ai haka eh, wannan shine gaskiya babban dai dalili da rashin wayar da kai da sauransu amma akwai ƙwararru wanda ƙwararru ne sosai sun yi fice ma a duniya akan wannan abubuwan da duk 'yan Najeriya ne kuma suna da kwarewa a wannan fannin sosai. Hmm, yanzu haka kayan aikin dai shine babban eh, kalubale. Yanzu haka suna nan a Najeriya suna aiki ko ko suna kasar waje suna aiki. Eh, Kwararrun nan da kan A kasarin su samu suna kasar wajen. Amma akwai tsiraru da yawa wanda abokanan aikin mu ne wanda suna nan Najeriya kuma suna aiki suna kuma ba da daidai gwargwadon gudunmuwar su gaskiya. Da abin da yake nan a ƙasa. likita idan an gano mutum yana ɗauke da wannan cuta me kuma ya kamata a yi wani mataki kuma za a ɗauka eh, to babban mataki kamar dai ga mm. duk wani rashin lafiya shine a da zara Allah ya sa an gane mutum ko an yi bincike an samu ya cutar kansa to a mai da hankali da wajen magani mm. da shawarwari da su a likitoci da kuma masana kiwon lafiya za baya. Mm. Sabida ba magunguna suna da daki-daki a kan maganar kula da cutar kansa. Akwai dakin magani, akwai kuma dakin shi kanshi tsarin rayuwa mm. wanda ya kama da abinci da zamantakewa da tsafta da sauran da mutum dole zai a maybe canja yadda yake yi. don ya taimaka magungunan nashi su mm. masa aiki da mm. kuma samun sauki. to babban abu da mm. mutum an gane yana da wannan cuta shine mai da hankali wajen bin shawarwarin masana kiwon lafiya da kuma shan magunguna a bisa ka'idar yadda aka tsara su. Magungunan cutar kansa suna da wahalar sha'ani suna da ka'idoji masu tsauri wanda ba dama a kaushe wannan tsarin mm. dole sai an bi tsarin hannu sau da baka ade ana so a samu nasara mm. don Allah ya taimaka sai kiga an samu waraka insha Allah ya farashi fa farashin maganin to a gaskiya farashin magungunan kula da cutar kansa suna da tsada matuƙa mm, a in suka duba ko a su kasashe ma da suka samu ci gaba a ai cutar kansa tana da cin cutar da ta kowace tsadar kula da kuma magancewa yawanci ma za ki ga irin irin tsarin ah, irin inshora na kiwon lafiya na wasu kasashe a nan kasashen waje mm. za ki ga wasu masu su kan cire ta cewa ba ta cikin tsarin wannan inshora mm. don saboda tsadan magungunan da mm. kuma maybe ah, wahalar samu. To gaskiya abu ne masu matukar tsada kuma abu ne mai iya janyo damuwa ga bawon shi mara lafiya ba ma har yan uwan shi Saboda zai za ta iya janyo matukar kalubale ga tattalin arzikin shi mara mm. lafiya da yan uwansa sai da tsadar irin magunguna. Mm. Kamar yanzu haka za ki samu allurai wanda za ki ga ana cewa sun kai dubu tamanin ko dubu arba'in dubu hamsin allura guda ɗaya tun da abu ne wanda yake ya matukar ya ta'azzara sosai sosai. Mm. Musamman a isan tattalin arzikin da muke cikin mu a nan Najeriya. To likita bari mu dawo kan abin da ke haddasawa ka ce dama akwai wani bangare da kaman wani abu ne kaman abinci ko matsala ko ta iska ko ta ruwa ko ta abinci da zai iya haddasa wannan cuta to mu taɓo wannan kamar me da menene za su iya haddasa wannan cuta. To Hajji Aisha a makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da da cewa suke haifar da cutar kansa hmm. aka raba su ne kamar zuwa kashi guda uku ko hudu. Hmm. To masu sauraro a nan za mu kwana. Idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu ɗora. a halin yanzu a madadin dr mubarak labaran liman da julie lazarus gresham da ta haɗa mana shirin ni ce aisha tusule ku kasance cikin ƙoshin lafiya. sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarkin baiwa